ashirin da shida ga watan jima'a ula a wannan shekara ta dubu da dari hudu da goma sha tara bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina dan ci gaba da darasin littafin mu mai albarka bulogul maram min adillatil ahkam yau kuma wannan shine darasi na talatin cif insha Allah idan ba manta ba mun shiga cikin babu salati tatawwu'i babin da yake magana dangane da salatu tatawwu'i sallah ta tatawwu'i wato ma'ana sallah ta nafila wadda ba farilla ba muka yi bayanin sunnoni da ake kira rawatib wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi bayanin falalarsu shine raka goma sha biyu a yini muka yi bayanin falalan raka'atan alfajr wanda annabi ya ce khairun min ad wa ma fiha da sauransu yanzu yau za mu tashi ne فرقهم حديث أبو هريرة وأنا أبي هريرة رضي الله عنه إيه؟ حديثنا عن عائشة وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب متفق عليه a baya mun karanta hadisin raka'at al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha raka'o'i guda biyu da ake da al-fajr din nan sun fi duniya da abin da ke cikin ta alkhairi a yanzu wannan hadisi na Aisha yana bayyana me ake karantawa cikin waɗannan raka'o'i Aisha tace qalat kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam annabi jira da mun tabbata gare shi ya kasance yukhaffifu ar-rak'atayn allatayn qabla salati as-subhi yana sauƙaƙa karatun raka'o'in nan guda biyu da ake yi kafin sallan asubahi hatta inni aqulu har ni ina cewa ma a kara abi ummul kitab shin ko ya ma karanta fatiha ko bai karanta ba saboda yadda take ganin dandanan annabi ya yi rukui wato ba ya da sai to dai a takaice abinda wannan hadisi ke nunawa a annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta fatiha kadai a wani lokaci a cikin rak'o'i guda biyu na raka'atan al-fajr din ya halatta ka karanta fatiha kadai wani hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rubuto وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا ايها الكافرون an karɓo hadisi daga Abu Huraira Allah shi kare a gare shi Ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karanta a cikin raka'atayn al alfajiri ya karanta qul ya ayyuhal alkafirun wa qul huwallahu ahad da kuma qul huwallahu ahad yana nufin a cikin raka'a ta farko da ta biyu a raka'a farko Fatiha da qul ya a raka'a ta biyu Fatiha da qul huwallahu ahad Wani hadisi imamu Muslim ne ya ruwaito shi an gane ko akwai wani hadisin daban riwayar Ibn Majah da imamu Tahawi annabi sallallahu alaihi wasallama ya saurari wani mutum yana raka'atan al-fajr a raka'an farko ya karanta fatiha da qul ya ayyuhal kafiruna sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce haza abdun amana bi rabbi wannan bawa ne da ya imani da ubangijinsa a raka'a ta biyu ya ji ya karanta fatiha da qul huwallahu ahad sai ce haza abdun arafa rabbahu wannan bawa ne da ya san wane ne ubangijinsa kaga suran farko tana nuna imani da Allah kenan saboda tana yin shela ga kafirai cewa wato annabi ba zai bautawa abin da suke bautawa ba qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum a'buduna ma a'budu zuwa karshe ta biyu kuma tana nuna siffofi da suke nuna kamala na ubangiji kasancewarsa makadaici kul huwa Allahu ahad kasancewarsa wanda duk mabukaci yana bukatansa shi ko baya bukatan kowa shine Allahu samad Kasance wata bai haifa ba ba haife shi ba lam yalid wa lam yulad wata ba da kini ko tamka wanda za a ce yayi daidai da shi wa lam yakul lahu kufuwan ahad to kaga wannan ya san ubangiji kenan wana wannan sura tana nuna siffofi na kamala da suka shafi ubangiji shi yasa annabi ke tara su ya karanta su a cikin wannan raka'o'i guda biyu na na alfajiri suran farko a raka'an farko sura ta biyu a rakata ta biyu an gane ko a wata riwaya yace ni'imar suratani huma madalla da waɗannan surori guda biyu قل يا أيها الكافرون تقول هو الله أحد وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن رواه البخاري an karɓo hadisi daga Aisha Allah su kare da gare ta tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza salla rak'atay al idan ya salla ta guda biyu din na rak'atan al ittaja ala shiqqi ayman sai ya kishin gida a bangaren jikinsa na dama har ya zuwa lokacin da Bilal zai zo ya kirawo shi ya ce to shi kina tafi masallaci lokacin sallah yayi da idan an kira sallah shi zai tashi ta na fajar ne a gida sai dan kishin gida zage jikinsa na dama idan lokaci yayi na atayar da sallah mutane sun cika sai Bilal ya zo sai ya izina ga annabi ko wani dai cikin sahabbai zo ya izina ga annabi cewa jama'a sun taru sai annabi ya fito sai ya shiga masallaci yana shiga ba abin da ake kuma sai ya tayar da iqaman sallah to wannan kishin gidawar menene matsayinta waɗansu malamai suka ce mustahabi ne kai ma in ka tashi da asuba ka dai yi kiyamul lailin ka asuba ta yi kuma an yi kiran as-salatu lokacin al-fajr ya keto idan ka yi rakawoyi guda biyu sai ka dan kishin gida amma kai tunda ba za a jira ka a masallaci ba dan kishin gida mun biyar sai ka tashi ka tunda kai ba limami bane ba za su jira ka ba da ka dan kishin gida daidai mintunan da zaka raya wannan sunna to sai ka tashi ka tafi haka waɗansu malamai suka ce madogarar hadisi na gaba shine hadisin Abu Huraira Allah shi kare da gare shi kala kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi ce idza salla ahadukum raka'ataini idan ɗayan ku ya sallaci raka'o'i guda biyu qabla salatu subhi kafin sallan asubahi din nan falyattali ala janbihi bihil ayman ya kishin gida a tsagen jikinsa na dama rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa sahahahu to wannan hadisi malamai sun yi sabani dangane da inganci ko rashin ingancin sa hadisin farko da ya wuce wannan riwayan bukhari ne ba magana akai hadisi ne tamfar rana lokacin azhar ingantacce ne cewa idan annabi ya sallan asubashi yana kishin gidawa amma wannan kuma umarni ne ya cewa idan kun yi kushin gida to wannan hadisin da dama daga cikin malamai suka ce bai inganta ba shekul islam ibn taymiya yake cewa abin da yake tabbatacce shine annabi ya aikata amma bai umarni da cewa ai ba to dan haka a da ya yi umarni to karkashin umarninsa ne za a fahimci abin ya zama wajibi ko mustahabbanci to amma a can gurin sai dai a ce idan mutum ya ki gida, yana nufin raya sunnar annabi don koyi da annabi ba zai rasa wani rabo na lada ba an gane ko to menene hikimar kishin gidawa bangaren dama malamai sukan yi kalace kalace wani lokaci karkashin nassi na maganar annabi ko aikinsa suka ce ita zuciyar dan adam tana bangaren hakarkarinsa na hagu don haka idan ya shin gida a bangaren hagu barci na iya rinjayarsa don saboda zuciyarsa ta samu hutu amma idan ya shin gida a bangaren dama sai zuciyarsa ya zanto a rataye take a jikin hakarkarinsa na hagu wannan ba zai bashi sukunin da barci zai iya dauke shi ba da haka ba zai samu nasuwa da zai barci ba kuma dama ba a son kai barci tun da zaka tafi sallan asubahi haka ibn al-qayyim ya faɗa da shi da al-imam al-karmani wannan magana ce ta ijtihadi kila hakan ne mu dai annabi yayi idan mutum yayi yana da lada idan zuciya tana rataye ba ta rataye wannan kuma wani abu ne daban annabi da yayi sallallahu alaihi wasallam to malam ya kawo mana salo biyu na raka'atan al-fajr raka'an farko da ta biyu ka karanta fatiha wannan hadisi ya tabbatar da wannan hadisin Aisha ko hmm. raka'a ta farko Fatiha da kul ya ayyuhal kafirun raka'a ta biyu Fatiha da kul huwallahu ahad wannan hadisin Abu Hurairah ya tabbatar mana da wannan to akwai waɗansu hadisan daban da bai kawo su anan ba wanda suka nuna a raka'ar farko annabi na karanta fatiha da fadin Allah ta'ala qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub wal asbab wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya an-nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu cikin suratul baqara a raka'a ta biyu kuma fatiha da faɗin Allah ta'ala qul ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum allah نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون idan kai wancan yayi in kai wannan yayi in kai wannan yayi dukkan waɗannan duk sun tabbata annabi yayi wannan sallallahu alaihi wasallam da haka duk wanda kai cikin suwar annabi din nan ya halatta sannan kuma yana sauƙaƙa karatu yana yin karatu a sirrance don hadisin Aisha da ta ce yakan sauƙaƙa karatu har irin da cewa shi ya karanta Fatiha ma ai ta ji sautin sa za ta yi shakar ya karanta ko bai karanta ba wannan ya nuna abin yi a sirrance to amma yayin da wancan bawan Allah yayi har annabi ya ji karatun sa raka farko ya karanta Fatiha da kulliya yace haza insanun amana bi rabbih yayin da ya a ta farko kuma tasbih ya karanta kulliya a qul wallahu ahad yace haza abdun arafa rabbahu wannan ya nuna mutumin a sirrance ko a bayyane a bayyane wato sai ya kasance a sai an baka dama in ka dama kai karatun a sirrance in ka dama kai a bayyane duk da cewa waɗansu malamai suna ganin abinda annabi ya fi yawaitawa shine yi a sirrance din amma in kayi a bayyane ma ka ta nalfajar ɗinka ta yi don ga son suna ishara zuwa ga yin haka to a takaice ne wannan wato a salon abinda ake karantawa kenan cikin raka na nalfajar وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى an karɓi hadisi daga abdullahi dan umar allah ta da gare shi wai wani rubuta takarda ce me zai hana a rinka faɗa mana tarihin sahabbai ko da a gurguje ne abdullahi dan umar ne yana cikin samarin sahabbai lokacin manzon allah sallallahu alaihi wasallam dan yake cewa ba na mantawa mun sha kwana a masallacin annabi muna yara ƙanana ba mu kai baligai ba yace har muka zama samari mun kai baligai muna kwana a masallacin annabi annabi ya bar duniya abdullahi da umar bai riba shekara 20 ba da abdullahi dan umar da abdullahi dan abbas da Usama ibn Zaid wannan duk suna cikin matasa yara cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne kuma da aka san shi da bin diddigi na sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da aka ce Annabi yayi wata rana akan hanya ana tafiya sai a ga ya sauka daga kan rakumi ya je ya zagaye wata itaciya kuma ya je ya yi sallar nafila ya dawo sai aka ce me kai me yasa kai wannan yace ni ma ban sani ba muna tafiya da Annabi wata rana na ga ya zagaye wannan itaciyar ya yi nafila ni ma ban san ba me yasa kawai tunda Annabi yayi ni ma nayi kuma yana daga cikin mutumin da yake zaburar da wanda ke karkashin da shi karkashin sa wajen bin Allah yana da bayi yake cewa da su duk wanda yake kiyaye salloli cikin jam'i to shine farkon wanda ya cancanta samu yanci a wurina to duk lokacin da aka ce Abdullahi dan Umar na gari sai su cika a masallaci wannan na sahun gaba wannan na sahun na biyu so ke kawai waiwayo wata rana da an yi sallah ya waiwayo ya ga dawa da wata masallaci sai ce kai da yau ka zama da kai ma da yau ka zama da to sai suka rinka yi masa damfara ne idan baya gari ba sa zuwa masallaci amma da ya dawo daga fatauci ya shigo masallaci kowa na sahun gaba ya alwala yana muzure yana zazzara ido wasi ma <laughs> yana cikin ibadar rahmani yi yushuna Allah arziki ina yake kawai abdullahi dan bari ya ce an yanta ka da ya zo shi ko da zai ce an yanta ka an yanta ka sai mutane sai ya kai masa tsegumi suka ce da shi ai dabara suke maka galibi ba sa zuwa sallah sai ma in kana nan sai ce man khada'ana fillahi khada'ana yace duk wanda zai yaudare mu akan tafarkin Allah mun yadda yaudare mu kai mana wayo a duniya ba mu yadda ba amma ka zo ka ce ga Allah abi ya zanto kai mana wayo mu za mu yi dan Allah din kai ka je abin ya rage naka an fahimta ko to dan saboda haka matukar mutum ya nuna maka ubangiji ta'ala akan harkar addini za mu yi kaza za a yi kaza za a yi kaza kai kai kayanka abinda kai da niyyar nan kana da lada a wajen Allah ko da shi ya waye gari ba hakan yi ba Abdullahi dan Umar yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tana da abincin Allah tabbata gare shi ya ce salatul layli masna masna sallar dare nafilan dare ana yin ta ne masna masna raka'a biyu raka'a biyu menene abin nufi raka'a biyu a yi raka'a biyu a yi sallama a biyu a sallama a biyu a sallama har sau biyar sannan sai a wuturi da ɗaya yadda annabi ke aikace kenan salatul laili masna masna sallan dare raka'a biyu ce raka'a biyu ce fa idan khashiya ahadukum as-subha idan dayanku ku ya tsoraci ketowan alfajir kuwa salla raka'atan wahida a ƙarshe sai ya salla raka'a ɗaya tutiru lahu ma qad salla sai ta zame masa wuturin abin da ya riga ya sallata annabi ya faɗi wannan magana ne daidai lokacin da wani mutum ya tambaye shi yaya ake sallan dare sai annabi ce sallan dare da a biyu raka a biyu to menene abin da wannan hadisi ke nuna wa shine malamai suke cewa abin da aka fi so a sallan dare kai raka a biyu kai sallama kai raka a biyu kai sallama kai raka a biyu kai sallama shine abin da aka fi so amma in ka ga dama ka iya yi a wani tsari daban kai raka a hudu ba za ka zauna ba sai ta hudu sannan ka zauna kai tahiya kai sallama ka sake tashi kai hudu ba za ka zauna ba sai ta hudu ka zauna kai tahiya kai sallama yanzu raka nawa kenan kai zama nawa biyu sallama biyu sannan sai ka tashi ka kawo uku shine wuturi. idan ka tashi ukun gaba ɗaya zaka kawo su sai a ta karshe sai ka zauna kai sallama ya tabbata a hadisin bukhari annabi yayi wannan a sallan dare hadisin ina jin zamu karanta shi nan gaba zai zo nan gaba an fahimta ko ya halatta kuma wato ainihin kai raka'a takwas a jere wata rana annabi ya zo sallan dare tun daga raka'a farko bai zauna ba sai daidai ta takwas ya zauna ya tahiya ya sallama sai ya tashi kuma sai da ya kawo raka'a biyar bai zauna ba sai a ta biyar sai ya zauna ya tahiya ya sallama raka'a nawa kenan ya uku ya yi haka hadisin Aisha ya nuna haka shi ma ina jin kila zamu karanta shi nan gaba to tun da waɗannan hadisai sun tabbata annabi ya hada raka'a hudu ya hada raka'a takwas amma tare da haka sai ce salatul laili masna masna wannan me yake nunawa abin da yake nunawa abin da aka fi so raka'a biyu raka'a biyu amma idan ka haɗe hudu wannan ko baka yi laifi ba haka in kai takwas a jere din ha ko baka yi laifi ba haka in kai biyar a jere ha ko baka yi laifi ba dan tabbato su a sunna amma abinda aka fi so kai biyu kai sallama kai biyu kai sallama wannan shine abinda jumhurin malamai suka tafi akai imam ahmad bin hanbal da imam abu hanifa da imam shafi'i suka ce wannan abin da hadisin ke nuna wa kenan fifiko imam malik ibn anas ya ce a a ba fifiko bane ba in dai sallan dare za ka yi to dole ka yi raka'a biyu kai sallama yi raka'a biyu yi sallama da haka sai a fahimtar imam malik ba yadda za a hadar ka hada raka'a hudu ba tare da ka zauna ba dole sai ka zauna a tabi yi sallama sannan ka sake tashi amma sauran malamai guda uku sun saba masa kan wannan fahimta dogaran su shine waɗancan hadisai an fahimta da kyau to dai wannan shi ke nuna wato ainihin ga yadda ake sallan dare raka a biyu kai sallama raka a biyu kai sallama muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wal khamsati was sahaha ibn hibban malaman hadisi biyar sun rawaito hadisi ibn hibban ya inganta shi bilafzi da lafazin cewa salatul laili wan nahari masna masna wato aka ce sallan dare da rana a wannan riwayar kenan wa qala an-nasa'i hadha khata'un imam an-nasa'i yace wannan khata'un ne tabbas wannan hadisin da'ifi ne hadisi abin da yake tabbatacce shine na baya salatul layl kawai amma karin wannan hari wannan bai tabbatar ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma duk da haka wannan hadisi da salatul layl masana masana shine madogarar waɗanda suke ganin cewa in ka zo wutri in ka zo yin qiyamul layl ka iya yin adadin rakawo'in daga ga dama ba a iyakance su da raka'a 11 ko 13 ko 20 adadin da kaga dama kai kayan ka kawai tunda annabi ya ce salatul layl masana masana ka yi ta yin biyu ka yi ta yin biyu har yi zuwa lokacin da zaka ji tseren ketowar alfijir sai kai yi sai kai daya ta zame maka wuturi sai suka ce to kenan wannan ya nuna wato ainihin inda za ka yi ɗari ka ji kenan tsoron alfijir zai keto sai kai daya sai ta zanto ita ce mai wuturin nan saboda haka wannan shine madogarar waɗanda suke ganin halaccin ƙari akan raka'a sha uku amma sauran malamai suka ce tunda dai annabi bai taɓa wuce sha ɗaya ko sha uku ba kamar yadda hadisi suka nuna to suna ganin bai kamata a ce mutum ya wuce sha ɗaya din nan ko sha uku ba وعن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعن أبي أيوب الأنصاري وللخمسة وللخمسة وصححه ابن هبان بلفظ صلاة الليل مثنى صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وقال النسائي هذا خطأ بشين مكتئ با وعن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق على كل مسلم من أحب أن يوتر بخمس فليقل فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل رواه الأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان ورجح النسائي وقفه shi ne hadisin شبني؟ لفظ bane أصول على أصول على in magana kai kadai in magana kai kadai me kace babu rera wanda yake cewa afdalus salati بعد الفريضة صلاة الليل وأنا ودي بابونا أنا وبابونا me gona kan mu gani a ah, na gani suna to gaskiya a namu babu wannan أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الليل wannan hadisi na Abu Hurairah abin da yake nunawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce afdalu salati ba'da al-faridati salatul layli mafi ficiyar sallah bayan ta ita ce salatul layli sallan da mutum ya da wannan duk yana nuna falala na sallan dare wato sai zanto wannan hadisin yana nuna afdaliya wancan hadisin baya yana nuna kaifiyar yadda ya kamata a yi ta masana masana masana masana an fahimta ko a to wannan hadisin Abu huraira akhrajahu imam akhrajahu Muslim imam Muslim ya ruwaito shi wato aka samu bambanci wani lokaci a nuskan littafi kaga wannan gashi littafin ɗaya ne sunan su ɗaya a cikin wannan akwai abin da babu a wannan a cikin wannan akwai abin da babu a wannan sirrin da yake sa a samu wannan imma saboda bambancin madaba'a wannan littafin madaba'a kaza ce ta buga shi wannan littafin kuma madaba'a kaza ta buga shi kun fahimta da kyau sai ka samu an samu wannan bambancin wani lokacin akan samu bambanci ta fuskar wato ainihin bugo na halal game da littafin da bugo wanda ba na halal ba ka san kowace madaba'a kafin ta buga littafi ko ta sami izinin buga shi sai an bi matakai masu yawan gaske to waɗansu sai su jira sai an buga sai an buga wata madaba ta buga sai su zo su sata sai sai su photo start din shi yanzu duk irin wannan namu din nan kun ga photo start ne ba ainihin original ne na bugan ba wannan shine wanda suke original wannan bugan wannan duk a Najeriya da ina ne ake wannan abubuwan da sauransu saboda mu a kasar mu da cassette da littafi ba su da kima ma'ana yanzu kana da littafin ka ka buga sai kawai wani ya je ya sata ya photocopy din ya buga shi su wani adadi sai kasance kai mai littafin baka cin ribar irinsa amma a waje inda aka san kimar littafi da duk wani abu da za a buga shi daidai da kaset din nan ba sa daidai da kaset da mai mawakan amerika suka kaset saboda idan ya yi wata shahararriyar waka to zai riga ya yi sainin shi da wani kamfani wanda za su buga wannan kaset din so adadi kaza misali dubu hamsin dubu dubu tamanin za a sai da shi kan farashi kaza kan kowane farashi da aka sayar shi yana da kaza a cikin abin da aka sayar yanzu za a sayar da shi naira ɗari misali yana da naira arba'in ko naira talatin kan kowane kasa ɗaya to sai ya zanto duk duniya ba wanda ya isa ya buga wannan kasa ɗin sai su in ya kare su za su sake bugawa idan ka je ka sayo ka je gida kai dobin dinsa kai da kanka sai a kama ka kai kotu sai a ci tare ka ɗaure ka to haka littafi haka menene yau muku anan kasar na ruwan da wannan dokar ai ba musamman na yi ba to galibi shi sa ake samun bambanci tsakanin wannan da wannan wani lokaci kuma galibi malaman da ba wai zaunawa suke su rubuta littafi da kansu ba galibin su a'a imla'in littafin suke sai ya zo yana darasi kwana ɗaya kwana biyu darasi idan ya zauna da kai ke bayarwa yana ta imla'i yadda ka san lecturer a university yana bayar da lecture dalibai suna daukan abin da ke rubuta to kaga dole wancan zai rubuta daidai wancan ya kuskure wancan ya da wata kalma wancan mai fahimta ne wancan yau ya zo gobe bai zo ba wancan yana tunani ba dole na rubutun sai zama ɗaya ba to wanda yafi kowa kiyayewa sai ga ya rubuta daidai wanda kuma yake ga falalle sai ga bai rubuta daidai ba to galibi littattafan haka suke zuwa malami yana da ɗalibai guda hamsin ya yi musu shiftar littafi to a cikin su shi yasa malaman dadin suke da ka'ida su ce duk wanda ya dauki littafi na a karkashin koyarwa ta da nake ban ba shi izini ya koyar da littafin ba har sai ya zo ya karanta mun naji mai ya rubuta daga gare ni kar ya je kara wata kalma ta ce wanda ba ta ba ko ya rage abin da na faɗa ko ya kuskuren da ba ni ne ba karshe a ce littafin wani to sai mutum ya zo ya yi tasihi a wajen malamin ce malam wato shiftar da kai mana lokaci kaza zan karanta ka tabbatar ana karanta suna tabbatarwa to waɗansu suna yin wannan waɗansu ba sa yin wannan to sai a samu bambanci littafi guda a gana ɗaba a kaza wajen hata wajen rubuta babi sai kaga akwai bambanci to abin da yake haifar da irin wannan matsalar kenan ina ba da kun fahimta sharhi ba mala kamar ya sharhi littafi da sharhi wani daban wannan kuma sharhi shi daban duk haka ne za zaka samu mai littafin daban kuma wani lokacin mai sharhin daban duk irin wannan abin ke kawo shi an fahimta ko kuma galibi mu nan gurin babu da madaboyi na buga littattafai musamman na Arabic da yawa yawanci ana cewa ne daga Lebanon da kuma Egypt to kuma akwai kamfanoni waɗanda suke maha'inta a duniyar Larabawa duk wanda ya littafin su baya saya sai dai in ba wata madaba'a da ta buga sai su saboda kana bukatar littafin sai ka saya amma maha'inta waɗanda yake ba sa kiyaye ka'idojin rubutu duk wannan daga cikin matsalolin duniyar musulunci a yau Allah ya tsare mu a abu na biyu kuma shine ya kamata da lokacin da aka ketare wannan sai ku yi shiru har sai in karanta wancan sai mutum ɗaya ya daga hannu amma da kuka yi gaba ɗaya sai ya kasance ba zan inda zan tsaya ba zan fahimci kowa ba in ce ne wancan na magana wancan na magana kuma ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayn fi jawfi mutum baya da zuciya guda biyu ɗaya gare ta ɗaya gare shi to ɗaya din nan ko mutum ɗaya zai iya fahimta in biyu suka yi suka yi magana zuwa sama ba zai iya fahimtar kowa ba ciki kenan sai a kiyaye wannan saboda ba. to daga nan sai mu tashi hadisin wa kenan hadisin abu abu ayyub al-ansari kenan wa an abi ayyub al-ansari an karbo hadisi daga abu ayyub al-ansari Allah ya kare da gare shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق على كل مسلم أبو أيوب الأنصاري شيني وأن دم لا يكتا ويهلا farin tsoho. mai masaukin maza Allah lokacin da maza Allah je Madina kenan da annabi je Madina kafin ya gina gidansa Abu Ayyub al-Ansari ya bashi masauki a gidansa eh, sai da annabi tabbatar an gina masallaci kafin shi ya nema a kansa floating da zai zauna sallallahu alaihi wasallam to Abu Ayyub al-Ansari yana daga cikin mujahidai a cikin mutanen Madina wata rana ya ji wani mutum an karanta wannan ayar cikin suratul baqara wa abdu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahaluka sai ya ji wani mutum ya fahimce ta baya da take ba an je yaki tsakanin musulmai da kafirai sai wani daga cikin musulmai shi kadai ya zagura da dokinsa ya fada cikin tawagar kafirai sai wani bawan Allah ke cewa kaga wannan ya saba wannan ayar Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka kar ku fakan ku zuwa ga halaka yanzu gashi ya fakan su cikin halaka sai Abu Ayyub al ya dafa kafada tace kai yi shiru wannan ayar da mu take mu mutanen Madina mu ne lokacin da annabi ya zo farkon zuwa muka ba shi taimako da dukiyoyinmu da gangan jikinmu sahabbansa muka ba su masauki muka yi komai da musulunci yakan kama sai muka yi shawara muka ce to ya kamata kuma mu takaita kuɗin da muke kashewa musulunci mu zo mu ci gaba da harkar kasuwancin mu ko ma mai da abin da muka kashe a baya sai Allah ya saukar da ayar yace wala tulqu bi aydikum ila tahluka wato kame dukiya ku kiciyarwa shine jefa kai cikin halaka din yanzu kun ji tafsirin ayar ko yanzu ba ka wannan bayanin ai duka mu sani ba yace wannan ayar da mu take da muka ce a yanzu tunda mun kashe kuɗi da yawa mun yi kaza mun yi kaza ai sai mu dakatar haka kuma wani yayi mu ko mu ci gaba da harkar kasuwanci mu tara kuɗi insha Allah ya wa anfiqu fi sabilillahi bi تلقوا بأيديكم إلى wa wa inna الله yuhibbul muhsinin abuwa yau bulan ce to tun daga lokacin sai maga ashe baya da amfani kuma ajiyar kuɗi a banki ajiyar kuɗi a banka dan gado a yi ta kashewa a ciyar da musulunci gaba da Allah ce an fi ku ciyar ku kashe fi sabilillah wajen yada kalmar Allah wala tulqu bi aydikum ila tahluka kar ku jefa kanku zuwa ga halaka menene jefa kanku zuwa ga halaka yi wa musulunci rowa a ce makarantar islamiyya na bukatar kaza ka ki a ce masallaci na bukatar kaza ka ki gidan marayu na bukatar kaza ka ki yan uwanka asibiti suna bukatar kaza kai rowa ka ki bayarwa wannan shine jefa kai cikin halaka Allah ce wala tulqu bi yadikum la taluka wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin wato ainihin ku yi ihsani Allah na son masu ihsani Allah hakika idan ka kwatanta waɗansu wurare daban sai ga wato yadda mutane suke fahimtar al'amura yana shan bamban daga wuri zuwa wuri ba na mantawa dukkan littattafai da muke kusan a Kano ko na tafsir ko sifatu salatin nabi ko kitabut tauhid in aka ce an sa littafi kaza a makaranta wa sai shagari sai ga wani ya kawo ya ce da kofi 20 ya ba sadaka fi sallah aji a masallaci saboda wanda ba su da halin sai irin su bulogul maram din nan irin su abin nan da Dr. Hamar ya sa littafin sunan sunan Tirmidhi ana karantarwa yanzu akwai wanda ya je katan katan ya so a kasuwa ya raba bayan Allah talaka wanda ba su da shi wanda suna son karatun ba su da halin da za su yi littafin ce ku raba ku je ku zauna ku ji hadisin manzon Allah idan aka ce ana son tabarma a masallaci wani ba zai faɗa kowa ba sai ga yaso guda biyar shida goma ya zo ya aje ya ce ko malam baya son ya san sunansa ga ta nan ya turo a kawo fi sabilillahi baya son a san sunansa to haka zaka ga wato ko ina ana ta yi to da an fara da wannan kuma wata rana sai a ga yin bukatu ta ga to yanzu yadda muke taruwa muna jin hadisin manzo Allah ƴan uwan mu na kauye wani tanadi muka yi musu wanda ba su shiga musulunci ba tare da muka yi musu ya zami mu karfafa wani kwamiti da ake da shi na kiran waɗanda ba musulmi zuwa ga musulunci in akwai shi da ya za karfafa shi in babu shi ya za a mu kafa shi to duk wannan ribar karatu ke amma ba ce ba rasulullah ce sallallahu alaihi wa sallam ai kabara kowa ya tafi su gida a wannan sai a hankali a hankali Allah ma daga wanka wannan hadisi na Abu Ayyub al-Ansari anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kala manzon Allah tana da mutun Allah tabbata gare shi yace al-witru haqqun ala kulli muslimin yace witri haƙƙi ne akan kowane musulmi malamai suka kasu gida biyu wajen fahimtar wannan ma'anar imamu Abu Hanifa yace abinda ake nufi da haƙƙi akan kowane musulmi tilas ne akan kowane musulmi da haka a mazhabin Abu Hanifa sallan shafa'i da wuturi din nan wajibi ce dole sai mutum yayi a kowane dare aka ce me yace annabi ya ce alhaqu alwitr haqqun ala kulli muslim sauran malamai kuma wato imamu ahmad imamu malik imamu shafi'i suka ce a'a ba dole bane ba abinda annabi ke nuna cewa haƙƙi ne akan musulmi ma'ana sunna ce mu'akkada akan musulmi wanda wannan maganar ita ce tafi karfi alwitru haqqun ala kulli muslim wutri haƙƙi ne kan kowane musulmi man haba an yutra bi khamsin falyaf'al wanda yaso yayi wutri da raka'a biyar yayi wa man ahabba an yutra bi thalathin falyaf'al wanda yaso yayi wutri da raka'a uku yayi wa man ahabba an yutra bi wahidatin falyaf'al wanda yaso yayi wutri da daya yayi hadisin wannan akhraj rawahu al-arba'atu illa tirmidhi imam abu daud nasai ibn majah sun ruwaito wa sahahahu ibn hibban ibn hibban ya inganta shi wa rajah an-nasa'i waqfahu imam an-nasa'i kuma yace hadisi ne mawquf amma ne sahihi mausuli ne ko annabi ne ya faɗa kuma hadisi ne sahihi to abin da dama ake kira wuturi shine dukkan wani adadi ma'abucin mara kamar ɗaya wuturi ne uku wuturi ne biyar bakwai tara sha ɗaya duk wuturi ne idan ko an ce shafa'i dukkan wani adadi wanda in an tashi rabo yana rabo daidai kamar biyu kamar hudu shida takwas goma sha biyu har zuwa illa masha Allah kun gane ku? to sallan da annabi yake da daddare gaba daya da muke cewa shafa'i da wutiri ana kiranta da suna wutiri saboda menene dan annabi na yin tamara mafi yawancin abin da yake raka'a sha daya kaga wutiri ne ko raka'a sha uku kamar da hadisan Aisha suka nuna da Abdullahi da Abbas kaga menene wannan wutiri ne to wani lokacin yakan yi kasa da haka ya raka'a uku ya zama mai wutiri haka in ya zama raka'a biyar ya zama wutiri haka in kai raka'a ɗaya ma ya zama wutiri to a wannan hadisi annabi ya ce wanda ya so ya wuturi da raka'a biyar sai ya ya halata abin nufi idan ka tashi da daddare sai ka yi raka'a biyar ba za ka zauna ba sai a ta biyar din ka zauna kai ta kai sallama kai me wuturi in ka gada ma kuma kai uku ba za ka zauna ba sai a ta uku ka zauna kai ta kai sallama in ka gada ma kuma kai raka'a ɗaya jal ka zauna kai ta kai sallama duk wuturin ka yayi kowanne kai hadisan annabi sun nuna ya halatta an fahimta da kyau ko da haka tsarin da annabi da ke yin sallolin dare sifa ce daban-daban galibin abin da ya fi aikatawa raka a sha uku nan ko sha ɗaya to wannan raka'o'i sha ɗaya sai ya raka a biyu ya sallama ya yi biyu ya sallama biyu har sau biyar yana sallama sai ya kawo ɗaya wani lokacin kuma ya yi hudu sannan ya sallama ya sake hudu ya sallama sai ya kawo uku a jere sai a ta karshe zauna wani lokacin kuma sallallahu alaihi wa sallam wato ainihin a yayi biyu ya sallama yayi biyu ya sallama har so hudu sai kuma kawo uku ta karshe wani lokacin biyu biyu din nan so uku ya zama nawa kenan shida sai kawo kuma guda biyar ta karshe duk yayi haka wani lokacin kuma yayi tara sai da ya takwas ya zauna bai sallama ba sai ya tashi kuma ya kawo ta tara ya zauna kuma ya sallama haka sallallahu alaihi wasallam duk wannan na nuna sauƙaƙa wa al'umma ka yi wancan ko ka yi wancan ko ka yi wancan a cikin kowanne kai sunan ka kayi wuturi sunan ka kayi kiyamun laili sunan ka kai tahajjudi sunan ka kayi kiyamun ramadan in cikin ramadan ne kai su ya ga annabi ke yin salo daban-daban in ka gada dama rana sai ka tashi kai a da jan ya halatta an fahimta ko hujjar ka wannan hadisin wa man abba an a biwa hidatin falefa wa na'am Hmm. a wannan hadisi zo nan gaba idan mutum ya riga ya yi wutirinsa daga baya kuma ya farka daga barci sai dai yana da karsashin zai kara wadansu na fulfuli ba zai mai ta wuturi ba na ganin fankan nan yau ta dan dame na karin kallon ina dan mura mura ka fahimta da kyau ba a maimaita wuturi guda biyu cikin dare guda ana yin wuturi guda ɗaya ne kamar wannan hadisi zai zo nan gaba kan wannan an fahimci wannan ko wa ana ali ibn abi talib radiyallahu anhu qala laysa al-witru bi hatmin laysa al-witru bi hatmin ka hay'ati al-maktubati walakin sunnatun sannaha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an karbo hadisi daga ali ibn abi talib Allah ya kare da gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace laysa al-witru bi hatimin witri ba dole bane an gane ko ka hay'atul maktubati kamar yadda sallah ta wajibi take dole walakin sunnatun sannaha rasulullah sai da shi witri sunna ce wanda annabi ya sunnanta ta wanda ya samu dama yayin shi yayi yana da kuma falala wanda bai yi shi kuma falala ta bace masa an bai ta ko رواه الترمذي وحسنه امام الترمذي رويته yace hadisi ne hasan wa nasa'i wal hakim wa sahahu malamai sun daifantar da shi amma akwai hadisi da dama da suke masa shaida kasancewar witri ba wajibi bane ba duk suna shaida kan wannan hadisin an bayyana ku wa an jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qama fi shahr ramadan ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج وقال إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر an karɓi hadisi daga Jabir dan Abdullahi Allah shi kare da a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qama fi shahr ramadana annabi ya tashi cikin dare a cikin watan ramadana yayin kiyamul layli sahabbai su gashi suka je suka bi shi sun mantazaruhu min alqabilati a washe gari dare mai zuwa sai suka je suka jira annabi suka cika a masallaci falam yakhruj sai bai fito ba wa qala sai ce inni khashitu an yuktaba alaikum alwitru ni na ji tsoron a wajabta muku wuturi ne shi yasa ba fito ba sallallahu alaihi wasallam rawahu ibnu hibban ibnu hibban rawaito amma asalin hadisin yana cikin bukhari ya kamata ibnu hajar kawai ce bukhari da muslim sun rawaito ya huta da ibnu hibban da sai ya kai nesa da yawa asalin hadisin riwayan aisha yana cikin bukhari cewa da daddare annabi ya fito ya yi laili sai waɗansu mutane suka gani suka bi sallah wace gari a dare na biyu sai waɗansu suka zo sama da adadin da ya wuce a dare na uku ko na hudu kamar yadda riwaya ta ce ko na uku ko na hudu kuma sai aka cika a masallaci sai annabi ya fitowa da safe bayan ya zarta bai sai ce na ji tsoron in fito idan na fito a mayar muku da ita wajibi kuma daga ƙarshe ku zo ku kasa yi an fahimta ko ma'ana annabi ya ke fitowa dan ta ci gaba da zama a matsayin mustahabi kar ya fito a mayar da ita wajibi ko mutane su kasa yi to menene kaga hikimar ibn hajar wajen kawo wannan hadisan a nan gurin a bayan waɗancan hadisai da suke magana akan a bayan wancan hadisi na wutri da yake ta ayi wutru haqqun duk dan ya nuna waɗannan hadisan su ne karina da ke nuna wutri ne ba wajibi bane ba tun daga shi annabi ya ce inni khashitu an yuktaba alaikum na ji tsoron a wajabta muku lafazin kataba ko kutiba wa ma ushtuqa minhu da duk abin da ya resantu daga wannan kataba ko kutiba duk ana amfani da shi wajen wajabci idan yazo cikin qur'ani ko hadisi an gane ko ubangiji ta Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl al hurr bil hurr wal abdu bil abd wal unsa bil unsa كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون دي كتب يزو القرآن هنا نفهم واجب تعب haka in yazo cikin hadisi ma yana nufin wajibta abu inna allaha kataba alaikumul ihsana an gane ko Allah ya wajabta me kenan ya wajabta ihsani ga mutane ma'ana ya ce tilas ne kenan a ihsani wa an kharijata ibnu huzafata radiyallahu anhu عنه قال قال رسول alaihi wa الله عليه allaha إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر na'am قلنا وما هي يا رسول الله قال الوتر ma bayna salatul isha ila tulu'il fajr an karbo hadisi daga kharija ibn huzafa Allah ya kare da a gare shi yace Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna Allah amaddakum bi salatin Allah yayi muku dadin wata sallah hiya khairul lakum min humrin na'am ita ce tafi muku alheri sama da wato ainihin dabbobi masu tsada ko masu kima qulna wa ma hiya ya rasulullah sai sahabbai suka ce wata sallah ce wannan da Allah ya mana dadi akan ta kana sai annabi ce al-witr ita ce sallar mutri ma baina salatul isha ila tulu'il fajr ana yin ta ne daga daga bayan sallar isha zuwa ketowar alfajir to amfanin zuwan wannan hadisin a nan gurin ko amfanin kawo su a nan gurin wato dan ya nuna a wani lokaci ne ake yin mutri ana yin mutri tun daga lokacin da aka ce an yi isha'i lokacin mutri ya shigo daga nan har zuwa yaushe har zuwa ketowar alfajir baya ga haka kuma wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hujjojin Abu Hanifa Allah ji kansa da gabara bisa ga cewa wuturi wajibi ne dai yace inna Allaha amaddakum a wata riwaya ce inna Allaha zadakum Allah ya muku ƙari sai ce to hazihi ziyadatun fil ijabi wato ƙari a wajen wajibci kenan da guda nawa ne da mu sallolin biyar ne ce to tunda aka ce an ƙara sun zama nawa kenan shida haka abu bai ce yace ziyadatun fil ijabi sauran malamai suka ce a'a wannan ziyadatun fi ta'ati laysat ziyadatun fil ijab ziyada ce wajen ayyukan da'a ba ziyada ce ta wajen ci ba ma'ana dai wuturi aikin da'a ne in kai kana da lada babban hujjar su suka ce a'a ga balaraban da yazo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam mazaunin karkara yazo samu annabi ya ce da shi me Allah wajabta mun na sallah sai annabi ya ce me guda biyar illa an tasawwa sai dai kaga dama kai nafila zakka ba yace kaza aikin haji fa kaza ya faɗi komai yace sai dai in kaga dama kai kai sai wannan balarabe ya tashi ce wallahi la azidu wala anqus yace wallahi ba zan kara ba ba zan rage ba annabi ce da kalal jannata in sadaka in daga fiki to zai shiga aljanna yace to ga mutun ya tashi ya rantsuwa gaba annabi ya ce ba zai wuturi ba annabi kuma ya ce inda gaske ne zai shiga aljanna inda wajibi ce zai shiga za sai wutri ba wajibi bane ba kenan ga kuma hadisin Isra'i wanda aka wajabta sallah din hamsin asalinta annabi yana dawowa annabi Musa ya bashi shawara a koma ka nemi rage ya koma aka nemi rage aka yi ta ragewa har aka dawo da ita nawa biyar annabi Musa duk da haka ce ka saki zuwa ka nemi rage ce a a na roƙi ubangiji abin ya isa haka karshe sai ubangiji ya ce hiya khamsun wa hiya khamsuna ma yubaddalu alqawlu ladayya yace ta je adadin sallan guda biyar ne tana da ladan salloli hamsin ba a musanya magana a wurina to ya za a kawo wata kuma ta zama ta shida bayan Allah ce ba za a musanya ba an bai ta ku ma'ana ne salloli guda biyar din su ne wannan mutuni kuma abu ne mai falala idan mutum ya yana da lada wannan hadisi rawahu al-khamsatu illa an-nasa'i malama hadisi biyar sun rawaito in banda sa'i ma'ana wannan hadisi na kharija ibnu huzafa wanda ce inna allaha amaddakum bi salatin Allah ya ƙara muku wata sallah hiya khairu lakum min umrin na'am kuma yace ana yin ta ne ma da salatul isha ila tulu'il fajr wa sahahahu al-hakim hakim kuma ya inganta shi tabbas hadisi ne sahihi in banda fadin hiya khairu lakum min umrin na'am hadisin ya inganta inna allaha amaddakum bi salatin an gane ko sai suka ce wa ma hiya ya rasulullah sai ce al-witru ma baina salatul isha ila tulu'il fajr wannan ya inganta amma kalmar hiya lakum min ah, wato khairul lakum min umrin na'am wannan bai dace daga wakin annabi ba kun fahimta da kyau amma dai duk wannan na nuna dai wutar yana da falla dan saboda mai ne ka duba hadisin da karanta bayan Abu Huraira wanda yake mafi sallah fallan sallah shine sallan dare sai fa dan tawajibi ce ko wannan ya nuna sallan dare kenan tana da abin nan wanda kuma wutri a yau ake yin sa a wani bangare na dare da haka anan ma zai samu fadala to anan gurin ne su a malamai suke ta bayanin cewa to tsakanin wutri da raka'atan alfajiri da kuma wato ainihin abin nan wace sallah ce salloli guda uku suka ce wace ce ta fadala raka'atan alfajiri annabi ya ce saudu min ad-dunya to ga kuma wutri ga Allah ta faɗin falalansa wanne ne suka falala sai suka ce to rak'atan la fitr dai khairiyya aka faɗa khairun min ad-dunya wa ma fiha amma wutri kuma afdaliyya aka faɗa an gane ko an faɗa afdaliyya ne saboda kowace dai mai falala ce mutum bai kamata ya saka da ta ba shi yasa ko da annabi ya yi tafiya yakan dakatar da nafilfili in banda wannan guda biyan rak'atan al-fajr da kuma wutri wannan annabi baya saka da su ko da ya yi tafiya وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحو إمام أحمد يا رويتو دقى عمرو بن شعيب عن أبيه دقى بابانسا عن جده دقى كاكانسا نحو هو كتن كتن من حديثا وعن عبد الله بن, بر... بن بريدة رضي الله عنه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا shi وتر يا da mai falala wannan tabbas ne بابو shakka babu dangane da falala na wutri da haka shi ibnu taymiya yake cewa mutumin da baya wutri baya raka'atan al-fajr yace duk da cewa ba aikin sabo yayi ba kuma yana nan a musuluncin sa yace to amma sakacin sa da sunna ya kai matsayin da idan ya bada shaida kara karba aka shi kula sanar da ya ce yace in dai mutum baya ah, wuturi baya raka'atan al-fajr yace a ah, in dai bada shaida karfu karba kuma ya kamata a daliltar da shi yace sunnoni ne wanda annabi ko ya yi tafiya baya bar su yace to kai kana zaman gida sai ka kiyin su to wannan ijtihadin sheikhul islam ibn taymiya na'am ai ina jin hadisin zai zo nan gaba eh kwarai da gaske hadisin zai zo nan gaba وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشر فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا قالت عائشة قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي متفق عليه wannan hadisin Aisha Allah ta kare da gare ta tace annabi bai kasance ba Yazidu yana yin dade fi Ramadan cikin Ramadan wala fi ghairihi ko cikin waninsa ala ihda asharata raka'atan bai kasance yana yin dadi akan raka'a goma sha ɗaya ba baya yin dadi akai yusalli arba'an abin da yake yana yin sallah raka'a hudu ne fala tas'al an husnihinna kar ka tambayi kyansu wa tulihinna da tsawon karatun da yake cikin su summa yusalli arba'an sannan ya sake yin hudu fala tas'al an husnihinna wa tulihinna kar ka tambayi kyansu da tsawon karatun su summa yusalli salasan sannan sai ya uku sallallahu alaihi wasallam قالت عائشة عائشة تتي قلت يا رسول الله سنتي يا مائكين الله mu قبل an توتر yanzu kana yin barci ko kafin kai wuturi ne kala sai annabi ce ya Aisha ya ki Aisha inna aynayya tanamani wala yanamu qalbi idanuna guda biyu suna barci amma zuciya ta bata barci muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito to kaga amfanin kawo wannan hadisi nan gurin ɗazu ya ce salatul laili mai masana masana yanzu kuma kawo gashi an yi hudu an yi hudu dan yi nuna mai wancan afdaliya ne amma idan kai wannan kuma ya halatta wa fi riwayatin lahuma anha a wata riwaya ta bukhari da muslim daga aisha Allah ta kare da gare ta kana yusalli min al-layli ashara raka'atin wa yutiru bi sajdatin wa yarka'u raka'atay al-fajr fa tilka thalatha ashara raka'a Aisha take cewa da daddare ya kasance yana raka'a goma sannan sai ya yi raka'a ɗaya ta ƙarshe a matsayin wuturi wa yuturi bi sajada kenan sajada anan tana nufin raka'a wa yarka wa raka'a ta alfajiri daga baya kuma sai raka'a ta alfajiri fa tilka salasa ashar raka'a to wannan ita ce raka'a goma sha uku kenan shi yasa in ka ji wata waya an ce goma sha uku to in an tashi kirgin an kirga da raka'a ta alfajiri kenan wadan suka ce a idan an kirga da raka'o'i guda biyu din nan na bayan isha'i ne in aka hada da kuma abin da yake na wuturi goma sha ɗaya to sun zama sha uku kenan وعنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاثة عشر ركعة يوتر من ذلك بخمس tace annabi nan raka sha uku idan ya tashi wutiri yana da biyar ne gaba daya ma'ana zai nawa kenan a jere zai takwas kenan a jere zai yi wato eh haka kenan zai takwas kenan a jere la yajlisu fi shay'in illa fi akhiriha baya zama in ya zo wutiri da biyar din baya zama sai a ta wa anha radiyallahu anha ya kamata min kulli layli qad autar rasulullah wa intaha witruhu ila sahari Aisha take cewa a kowane dare annabi yayi wutri kuma wantaha witruhu ila sahari kuma wutirinsa yana tikewa ne ya zuwa ga wato as-sahari daidai da fitowar alfijir as-sahar shine fitowar alfijir wato wannan hadisi wannan abin da yake nuna wa falalan idan idan mutum ya tashi yin kiyamul laili yayi ta a ƙarshen dare kenan sama da yin ta yaushe a farkon dare idan ka a farkon dare ta halatta amma yi a ƙarshen dare shine yafi dacewa da wuturi an gane ko وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص yake cewa manzon Allah ya ce da ni ya Abdullah ya kai Abdullahi la takun mithla fulan kar ka zama kaman wani kana kuma min al-layli taraka qiyam al-layli da yana sallan dare daga baya sai daina kar ka zama shi ka zo da kana sallan dare kai ma ka daina wato duk wannan fadakarwa ne da zaburar da mutane da kwadaitar da su kan al Layli kenan muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wa an ali radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam awtiru ya ahlal qur'ani fa inna allaha witrun yuhibbul witra hadisin Ali bin Abi Talib yace annabi ya ce ya kuma abuta Qur'ani ku rinka yin wutiri malamai suka ce me ake nufi da ma abuta Qur'ani ma da take nan aka ce a'a masu damuwa da karanta shi ko da ba mahaddata ba kuma masu damuwa da karanta shi din a cikin sallah ko da sai sun duba za su karanta a kiyamul layli masu tahajjudi da karatun Qur'ani ma'ana fa karatun Qur'ani da ce mai falala to inda yafi dadin karantawa da yawan falala din kuma ka yi shi a cikin sallan dare shi yasa annabi da yake yin sa a cikin sallar dare da yawa kuma shi yasa Allah ce kumil layla illa qalilan nisfahu aw inkus minhu qalilan aw zid alayhi wa ratil alqur'ana tartila sai ce wa ratil alqur'ana tartila ai kaga a cikin sallar daren ake yin sa akwai bambancin lada tsakanin wanda ya karanta qur'ani a wajen sallah da wanda ya karanta shi cikin sallah dan wanda ya karanta shi cikin sallah ya tara lada guda biyu kenan an fahimta ko to dan saboda haka da yace autiru ya ahlul qur'an ma'ana waɗanda suke shigaltuwa da yawan karanta qur'ani a cikin sallar dare a cikin tahajjudun su suna yawan karanta qur'ani yace fa inna allaha witrun yuhibbul witra ubangiji ala witri ne ma'ana kadaitacce ne da kuma yuhibbul witra kuma yana son alinka yin witri a wata riwayan hadisin an fara gabatar da inna allaha witrun yuhibbul witra fa autiru ya ahlul qur'an duka dai ma'ana tana komawa daya wannan hadisi rawahu al-khamsa wa sahahahu ibn Khuzaimah kuma hadisi ne wanda yake hasan وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا صلاتكم بالليل وترا yace ku sanya sallan daranku ta zanto ainihin wutri ma'ana ku rinka yin wutri kenan muttafaqun alayhi wa an talqa bin ali qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul la witrani fi laylatin wato kaga ba a yi mutri guda biyu cikin dare kenan ana yin mutri ɗaya ne da haka idan ka zo kai mutri daga baya kuma sai ka farka da daddare ka ji kana sha'awan ka kara adadin rakawo'i to idan kai ko ba za ka mai ta wutirin ba dan mutri ɗaya ake da daddare saboda wannan hadisin ana أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبه اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله ahad. annabi na yin wuturi da waɗannan rakawoyin ma'ana amma da wannan surorin kai amma idan zai raka uku raka ta farko fatiha da sabbi hisma rabbika ala ta biyu fatiha da kulliya ta kuma uku fatiha da kulhu wallahu ahad rawahu ahmad wa abu daud wa nasa'i wa zada wa la yusallimu illa fi akhirihinna a wannan riwayan aka ce baya a wata riwayan aka ce baya baya yin sallama sai a ta karshe wato ko da zaka raka uku ya halatta ka yi su a jere ba zaka tsaya ba sai a ta karshe ya halatta kuma kai raka biyu kai sallama sannan ka tashi ka kawo mai ka kawo ɗaya duk wanda kai cikin wannan yayi an fahimta ko eh wajen a hmm. raka biyu a karanta raka farko a zuwa raka tsari a yi shafi bai za a kawo raka daya a wannan wannan raka yanzu an yi raka uku gaba daya shi da eh da da zana faɗi wannan abin nufi dukkan adadi wanda yake mara shi yasa na ce daya ko uku ko kaza duk shine adadi ake nufi mara amma wanda ba d'a yau wannan ba da shi a rasa uku biyu biyu farkon sabi shi yau a ce wannan shi ne shafu daga wani zai kawo wutiri a karanta wato kulli Allah kula zuwa bil kula zuwa bil da wannan ne eh ya halitta wannan din ba ya tabbata hadisi shi ba Abdullahi dan Umar ya kasance ma lokacin idan ya biyu sai ya kira mutane gidan sai ce kai mun kaza ai mun kaza yayi umarni da wani abu sannan kuma ya tashi ya dayar dai nuna halaccin raba su din wannan yana cikin bukhari an gane ko wani abu da wuda wa tirmidhi nahu an aisha radiyallahu anha ana aisha radiyallahu anha wa fihi kullu suratin fi rak'atin wa fil akhirati qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatayn wato kaga wannan riwaya ta kara bayani kowace raka'a sai ya karanta sura daya raka'an farko fatiha da sabbih ism rabbikal a'la ta biyu fatiha da kulliya ta karshe kuma fatiha da kul huwallahu ahad wal mu'awwidhatayn wani lokacin ya kara da al wani lokacin ya kara da su wani lokacin ya da su وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوتروا قبل ان تصبحوا وان الروايه تا سعيد الخدري yace manzon Allah ya ce autiru qabla an tusbihu ku yi sallan wutri tun kafin ku wayi gari ma'ana tun kafin alfajir ya keto wannan sai nuna lokacin wutri da zaran isha'i tayi har zuwa keto alfajir idan alfajir ya keto fa wutri ya riga ya wuce sai ga wanda barci ya dauke shi ko kuma ya manta to shi wannan kuma hadisin sa zai zo daban na'am ana ana kamar suna da wuce a shi na ce hadisin zai zo daban da ka shiru hadisin zai zo daban wa ibn hibban man adraka subha lam yutir wa lam yutir fala witr alayhi riwaya ibn hibban yace wanda asbahi ta riga ta yi bai riga ya wutri ba to ba wutri kuma ta tare da shi wa anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an karbo wato ayatin daga abu sa'id al-khudri yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam maza Allah ya ce man nama anil wutri wanda ya barci bai wutri ba aw nasiyahu ko ya manta da wutrin bai yi shi ba ba bacci ne dauke shi ba fal yusalli idza asbaha to ko da alfitr yake to da ya tashi sai yi kaga tambayar da kai an gane ko aw zakara ko in ya tuna ma'ana daga baya ko da rana ta fito kuma sai tana cewa a'a ai je ban yi shafa ido ba manta yayi ba kenan sai ta yi shafa ido tri din sa nan gurin ya halatta ko alfijir ya keto ba riga an fara sallah masallaci ba kuma zai iya yi har yarka ta alfijir ya je masallaci shi ma sai tashi ya wutar sa sanai ya masallaci matukar barci ne ya dauke shi ba da niyyarsa ba matukar kuma mantawa ne yayi sannan daga baya tuna to duk wannan zai iya wutar sa daga baya ya rama shi wato ya rama wutar sa kenan bayan kai tawon alfijir ko bayan fitowar rana na'am mana kamar sai wanda ya saba ne domin malamin bidiyon cewa illa da wuri da na'imar Hmm. kuma hmm. cewa da hmm. abinda ake nufi ku fahimta lokacin wuturi shine daga lokacin isha'i har yi zuwa yau wannan shine lokacin sa baya halatta wani mutum ya wuturi a bayan wannan sai ɗaya daga cikin biyu shine mai mai mai barci ko mai mantuwa mutumin da yake tune ya ƙi yin wutiri kuma ya tsaya sai da alfajir ke to ce zai yi shi ba ba shi nan damar ba ka fahimta da kyau ko wancan mai barci da mai mantuwa ta iya yi waje ya yi wuturi yau bai yi ba gobe kuma ya tashi da zai yana son ya yi barci ya ɗauke shi ko yana son ya yi sai ya manta abin da ake so ya zanto sababin da ya sa baka yi ba shine mai mantuwa ko barci kana yi kullum ba ka yi kullum da hadisin annabi ya baka wannan damar an fahimta da kyau wa an jabirin kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man khafa Allah ya kuma min akhirin laili falyutir awwala annabi yace wanda yaji tsoron zai kasa tashi karshen dare to ya tashi a farko ya wutri wa man tamia an ya kuma akhirahu falyutir akhirin laili wanda ko yake da kwadayin lalle zai iya tashi a karshen dare to ya wutrin sa a karshen dare shi aka fi so fa inna salata akhir al-layli mashhudatun dan ita sallah ta karshen dare dan nan a bar halarta ce mala'iku na halarta wajen wa zalika afdalu wannan kuma shi yafi wato kenan wannan na nuna wutiri lokacin yansa shine karshen dare shi yafi dacewa amma in kana jin tsoron barci zai rinja aika to sai kai ka tun farkon dare na a wajen magana abin da ko ne abin da ibn zawziya ce an karo ahmad ibn sa'id ya ce tabbatacce ne eh tabbatacce ne wannan وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر cewa idza in al yake to faqad zahaba waqtu lokacin sallan dare gaba ya kuma wal wutri haka lokacin wutri ya riga ya wuce kuma fa auduru qabla tulu al fajr to ku rinka yin mutri tun kafin fitowar al fajr wannan duk ana magana ga wanda yake tune wanda wacce dauke shi ko ya manta hadisin baya yana nan tare da shi Wannan hadisi duk suna da magana wanda yake tune ana faɗakar dare da kai kar ka yadda ka bari alfajr zo baka tashi kai ba in kana da kenan an mantuwa ta zo kuma wanda hadisin na baya kenan da haka hadisan ba cin karo tsakaninsu da juna وعن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا wannan mun shiga wata nasarar kuma da bayan duk an gama magana kan mutri sai salatu duha tace annabi ya kasance ya sallar duha arba'an yana yin sallan walha raka'a hudu wa yazidu ma sha Allah haka muslim ya rawaito da Ahmad da Abu Awana da Ibn Majah da sauransu sai dai galibin riwayar da na leka na gano a can a cikin muslim da sauransu suna cewa wa yazidu ma sha'a yana yin a hudu ne kullum kuma ya wani lokacin ya ƙara abin da ya ga dama shi annabi ba wai zai ma sha Allah kun fahimta ko to wannan kuma ta yiwa wajen rubutu ne ko wata riwaya daban wanda bamu riga mun ganta ba amma a riwayar da na leko inda ya jingina ta a cikin musulmi abin da ce wa yazidu ma sha'a ba lafzul jalala ko aka lekawa daga baya ko ma'ana dai annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallar duha sallan walaha ana yin wa'i guda hudu a jere ka gada ma wani lokacin kuma annabi na yin guda shida wani lokacin annabi na yin guda takwas kamar yadda waɗansu hadisan za su fahimci nan wani lokacin raka a biyu akwai hadisan da suka nuna ka yin biyu walahu anha walahu lamirin na kuma zuwa ga imam muslim ko anha daga aisha radiyallahu anha annaha Ilat. an tambaye aisha Allah ta kare ta ta hal kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha shin annabi ya kasance yana yin salatu duha qalat la illa an yaji amin maghibi tace bayan sallar duha sai dai fa in ya dawo ne daga wani wuri da baya nan haka wannan riwaya ta nuna waccan riwaya kuma ta ce me ya kasance yana sallar duha a raka'a hudu wa yazidu ma sha Allah wa yazidu ma sha to shine malamai suka ce me bambancin wannan riwaya da wannan a wannan riwaya ne wanda take na cewa ita bata gani bane ba a wancan riwayan kuma tana cewa yayi bata bada labarin shi ita ce ta gani ko bata gani ba dan haka a riwayan farko tana bada labarin yayi ba ta ce ita ce ta gani da idan ta ba dan haka tana iya yawa wadan matan annabi suka labarta mata tana iya yawa wani sahabi ya labarta mata dan wani sahabbai junan su suna sanar da junan su abinda annabi ke yi in wani ya sani sai ya sanar da wanda bai sani ba amma a wannan riwayan tana kore ganin ta ne da idanta wanda wannan kuma gaskiya ne bata gani da idanta ba amma dai yayi ya tabbata din yana yi kamar yadda ma za ta faɗa nan gaba وله عنها رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قط سبحة الضحى وإني لأسبحها gashi anan take cewa ban taba ganin annabi ba yana sallan duha amma duk da haka ni ina yin ta in ji Aisha Allah ta kare ta gare ta an gane ku to ita ma wannan riwaya wato yana nuna imamu muslim ya ruwaito ta wato mana da rasul sallallahu alaihi wasallam katu ta duha wa inni la usabbihuha amma a cikin wata riwayar da ba wannan ba akwai ƙarin bayani karkashin riwayar inda inda take cewa wa in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yad'ul amala wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi wani lokaci annabi yana barin aiki tare da cewa yana so yayi amma sai ya bar shi khashiyata an ya'mala bihin an-nas fa yufrad alaihim dan jin tsoron kar mutane su ci gaba da yi wahayi ya soka a wajabta sai ya daina wato ka gani kenan rashin ganin ta dan yana dainawa wani lokaci daina wanda yake dan baya son aikin a'a dan saboda jin tsoron kar a wajabta ita da kanta kaga ta yi bayani ke wa an zaid bin arqam radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala salatul awwabin hina tarmidul bisalu wato sallar duha din fa ita ce salatul awwabina hmm. al awwabin masu komawa zuwa ga Allah Jami na al awwab an gane ko wa uzlifat al jannatu lil muttaqin ghayra ba'id ko hadha ma aduna? li kulli awwabin hafiz wa ne awwab mai komawa zuwa ga Allah man khashiyar rahmana bil ghaibi wa ja'a bi qalbin munib wanda ji tsoron Allah a fake ma'ana inda ba kowa sai shi ba mai kallonsa inda yana son zai yi sako zai yi amma sai ji tsoron Allah bai yi sabo din ba wa ja'a bi mu munib ya koma wa Allah da zuciya wanda take da kaskantar da kai ga Allah din mai koma zuwa ga Allah to annabi yace ita salatul awwabina hina tarmidul fisalu daidai lokacin da raƙuma ke jin radadin zafin rana ya kamata a yi ta alfisal jam'i na alfasil alfasil kuma shine dan mai sabon haihuwa tarmidul fisal daidai lokacin da ɗayan raƙuma ke jin zafin rana wato wannan me ke nuna ba sallan duha mafi dacewar lokacin yin ta shine lokacin da rana ta daga ta kusa takewa tsakiya ba ta kai ga takewa tsakiya ba kamar karfe 11 kenan ko kamar 11 da rabi kenan ko shine yafi dacewa a yi sallan duha duk da cewa lokacin ta yana farawa daga lokacin da hanzu yayi rana ta fito kamar karfe 8 na 8 da rabi lokacin ta yayi daga nan kuma har rana ta je tsakiya da rana ta je tsakiya kuma lokacin ya wuce kenan to amma mafi cancantar lokacin da zaka yi sallan duha sai fa in kana jin tsoron zaka manta to sai ka yi ta daidai wajen sha ɗaya sha ɗaya da rabi dan a wannan lokacin wato su laraba da ke cikin sahara rana ta fara zafi ƴaƴan raƙuma sabon haihuwa a lokacin ba sa jin daɗin taka yashi to ne annabi ke buga musu misali da abin da suke kiwo dan saboda yana magana da yadda za su fahimce shi yace salatul awwabina ina tarmidul fisal daidai lokacin da alfisal ɗayan raƙuma suke ɗanɗanuwan jin zafi kenan tarbiyyar kenan daga ar-ramadan ne eh, ar-ramadan kuma shine yashi lokacin da ya zafi na'am wannan hadisi yace rawahu tirmidhi tirmidhi ya rawaito amma abin mamaki ba mu san yadda ibnu hajar ya kaitare imam muslim ba muslim ya rawaito hadisin da kamar zai fara jingina masa kafin tirmidhi da ya ce muslim kaga ai ba wani faduwan gaba an san hadisin ya inganta ke na'am mai hausa eh, ita aji ta ce da da na taɓa gani da na taɓa gani ya yi ta ni ma da na yi ta har da ko shakka ba ko kuskure abinda kawai nake so gani wanda ya yi karfafa sunansa in gani da kaina ko shakka babu kuskure ne wannan akwai kuskure ya fi hamsin a cikin wannan littafin na hausar kawai za ka akwai waɗansu daga cikin abokanan mu suna sake fassarawa mu sani ko su za su gama da wuri ko sun raba su uku shi ne wannan fassara haka ya fassara sifar salatin nabi da hausa kuskuren da ke ciki ya fi daidai din yawa dan kai wa annabi dingina masa ƙarya shine abin da ya fi komai hadari ko ka fassara magana sa ba yadda take ba wato anan nake so in nan gane da fasar littafi ba abin da yake da wahala irin fasar littafi daga yare zuwa yare daga larabci zuwa hausa daga turanci zuwa hausa daga hausa zuwa turanci ko zuwa larabci dole sai ka san duka yarutan guda biyu sai yana da mutum yana da kyakkyawar masaniya game da larabci in littafin na addini ne sanin larabci kadai baya wadatarwa kuma sai ya san shari'a musulunci kenan dan wani lokacin abu zai zo ya saba wa yadda ka'idar larabci take a harshen shari'a musulunci an fahimta ku? to haka kuma sai ya san yaren da zai fassara sakon zuwa gare shi ita hausar ya kasance mutum ya mata kyakkyawan sani ba wai sani na sama sama ba in ba haka ba sai mutum ya ta fassara abubuwa da ba za a fahimta ba dan idan ka zo zaka fassara littafin addini hadisi ko aya ka yi direct translation daga larabci zuwa ga hausa ba za a fahimci abin da kace ba dole sai dai ka duba wannan ayar a jumlatanta me take nufi kaza to wace ma'ana ce wace jumla ce wani sentence ne a wasu zai bada cikakkiyar wannan ma'anar da larabci ke nufi dai in ka bi ɗaiɗaikun kalmomin larabci to ba za ka samu kowace kalma ta larabci ka ce tana da wata kalma ta hausa da za ta fassara ta ba idan ka zo ta kalma ta larabci guda ɗaya sai ka nemi ta hausa uku ko hudu kafin su yi taron dangi su fassara ta to wannan sai mutum ya san sirrin larabci kenan ya kuma san sirrin hausa sai fassara an ba haka ba sai mutum yanzu kaga wannan ita tana cewa me ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli qattu subhat ad-duha wa inni la usabbihuha subhanallah yace amma ba na sallata ta da na gani da kaga duk wannan abun kuskuren yayi yawa wa inni lalle ni la ga lam wadda ke muwatta alal qasab rantsuwa ma take cewa ita tana yi yana da hadarin gaske kwarai da gaske yanzu wannan kawai dubban mutanen da za su karanta wannan littafin su fahimci wannan haka suna da yawa shi yasa idan mutum ya yi littafi kuma tun da littafi amana ce ilimi amana ne sai ka nemi waɗanda suka tsara ka fahimta ko cikin kunka ko malamanka ko abokananka ko babu a garin ka je wani gari abu ne za a yi farantin ɗin shi adadi mai yawa ko baka san iyakacin inda zai je ba sai ka bayar zuwa ga waɗanda suka tsara ka ilimi su duba su ga kurakurai su gyara maka idan aka gyara aka duba sannan ka samu masana hausa ta malam abdulhabi sai ka samu mayun hausa kuma wanda su osografi na hausa za su duba su kuma su gyara maka hausar malaman addini sun gyara abin da ya shafi kuskuren addini malaman yare sun gyara maka yaran shikenan sai littafin ya fito fallalan ka ce wannan ya kasance baka samu abin nan ba amma akwai tafi yanzu akwai wani arba wani hadis da na gani shi ma an fassara shi da Hausa kuma aka buga shi a Saudiya adadi mai yawan gaske dubbai aka buga shi aka raba kasar musulunci ta duniya kurkuren da yake ciki na da yawa haka kuma akwai littafin Ibn Bas wato littafin at-taqyid wal za, na bayanin aikin hajji da umara hmm. wani bawan Allah mutumin gane kaga malami ne amma kasancewar bai san wasu sosai ba ya fassara shi kuskuren da ke ciki ya fa kirga wato inda zaka gane kuskuren yanzu bari mu buga muku wani misali ku gane kuskuren fassara a idaatul qur'an wato gidan rediyon alqur'ani mai girma na kasar saudiya lokacin aikin haji suna bayar da dama ga waɗansu kabilu na duniya a rinka program da yaran wannan kabilun don amfanin alhazai daga ciki akwai hausa to lokacin muna madina akwai abokanan mu da dama waɗanda su ake ɗauka su je su yi wannan aiki a gidan rediyo duk wani program na addini ko labarai su rinka yi da harshen hausa mutanen mai daska kama rediyon zaka ji sosai kamar kana najeriya yan pakistan kuma a samu dalibai yan pakistan su yi da yaren urdu yan afganistan kuma a sami yaren bushto ko a sami yaren Farsi su zo su yi masu turanci su yi to wata shekara sai ya kasance waɗanda muke daga nan najeriya ta arewa babu wanda ya je wannan aikin za ka ɗauki wani waɗansu mutanen Ghana su suke fassara abin da aka yi to a cikin labaran da larabci abin da aka rubuta sarki Fahad ya ware wurare na shan ruwa wanda yake irin masu irin tafi da gidanka din nan firij ne tafi da gidanka wanda yake hada da wutar lantarki ko famfo ne idan ka bude ruwan sanyi zai zo ya ware dubbai domin amfanin alhazai a tsakanin mina da muzdalifa da kuma arfa to da wannan yazo fassara wannan wurin sai ke cewa sarki fadan abdulaziz ya ware mashaya sama da dubu goma sha biyu da amfanin alfasai yanda allah mai mashaya har gidan ba na sake me ya cutar da wannan ba yaran ba kaga ai ba haka yake nufi ba zuciyarsa amma rashin sanin yaran yasa ya fada cikin wannan kuskura to irin wannan na nan da yawa cikin fasarar littattafai da mutane da dama suke yi wallahi wannan littafi idan karanta sai kai hawaye saboda saboda mutane suna dauka suna karanta sai abun nan da su to dai shi wannan mai wannan littafin da yake ya fasara littafai da dama yana da wannan gogarin amma kuskure shine baya bayarwa a duba masa waɗanda suka dara shi musamman yana zaune a Kano akwai malamai da dama da suka dara shi fahimtar addini in kuma abin nan ne akwai kuma bangaren Hausa a jami'ar Bayero a duba Hausar bangaren Larabci a duba Larabcin bangaren addini malaman addini su ba shi shawara ko cikin abokanansa ko waɗanda suka dara shi to amma sai mutum yi shi kaɗai ci da karfi to sai ga kurakurai sun yawa ciki ɗaya kenan daga cikin kurakuran amma sun fi arba'in kurakuran da suke cikin littafin yana nan da rai yi da adres ɗinsa a jiki a iya rubuta masa k'a yi masa nasiha kwarai da gaske kwarai da gaske a ba dai anan da majalisin kuma an anas radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam man sallatha isnatay asharata rak'atan bana allah lahu qasran fil jannati a wannan hadisi na da ce wanda ya sallaci sallan duha raka'a sha biyu Allah raka'a goma sha biyu Allah zai gina masa gida cikin aljanna rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito amma hadisi ne gari wato hadisi ne gaskiyar al'amari shine sallan zuha ana yin a biyu ana yin a hudu ana yin shida ana yin takwas hadisai sun tabbatar akan wannan amma yin goma sha biyu tare da alkawarranta abin da aka faɗa cikin hadisin wannan ruwayan ba ta tabbata ba an bayyana ko a dace cikin bukhari da muslim wanda wanda yake cewa badadina ya umarce da ababe guda uku ba zan rabu da su ya mun nasiya da ababe guda uku ba zan rabu da su ba har in mutu yake cewa wato raka'atan al-fajr da kuma salatu duha da kuma kada in kuskura in yi barci kafin in yi wutri lalle in yi wanda yace ce bar su har bar su har bar duniya Abu hurera ha kuma da sauran hadisai ga kuma annabi ya raka abu da kansa ga kuma shida ya tabbata cikin hadisi takwas kuma ma ta tabbata cikin hadisi amma sha biyu da wannan adadin ba abin nan ba وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى ثمان ركعات عائشة تتي النبي هاتي دقائكنا يصلى الضحى هر ركعة تقص me za ku ce game da wannan riwaya a can gurin hudu mata ce ba da ba nan ta ce an shiga dakin ta an yi takwas to shi yasa da muka koma hadisin sai shi ya ce rawahu ibnu hibban ko to babban abin abin kenan hadisin yana cikin bukhari da muslim kuma ummu hani ce take marwaitar hadisin ba aisha ba duk ka wannan yana daga cikin kurakuran da kila ta iya wa wajen shifta masu rubutu suka yi ko shi ya rubuta da ka tunda ba duk dan adam abin nan zai iya yin kuskure da sauransu da haka ne sai ku gyara marwayciyar marwayciyar wannan hadisi ita ce umma hani kuma hadisin yana cikin bukhari da muslim annabi yayi sallar duha raka'a takwas hadisi ne tabbatacce yana cikin bukhari da muslim inda kuskure yake ba ruwayan aisha bane ruwayan umma hani ne an gane ko assalamu alaikum wannan kuma ta kara bayani ita umma hani ta cewa hakan ya faru ne a shekaran da aka yi amul fatihi bude makka kenan to alhamdulillah sai mu dakata haka sai an kira sallah sannan sai mu fara da kai ya hakuri haka wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah wannan mai tambayar farko abin da yake cewa shi a suna cewa wai daga hannu da ake bayan an yi sallama shine abin da ake nufi da farin Allah ta'ala fasalli rabbika wannan to alhamdulillah da mai tambayar yace shi ne suke faɗin haka abinda ayar take nufi fa salli li rabbik kai sallah domin ubangijinka wan har kuma ka soke rakumi to shine malamai suke cewa abinda ake nufi da sallah anan ita ce sallan babbar idi tunda an ka an alakanta abin da yin yanka ko sukan rakumi wanda kuma shi ana yin sa ne a matsayin layya ko hadaya ga wanda ya je aikin haji annahar kowa ya riga ya san abin da ake nufi da annaharu shine yanka ko sukara ku shine ma abin da ibnu taymiya ke cewa muhimmancin yanka dabba mutum ya sadaukar da naman fi sabilillah yana da matsayi babba tunda Allah ya hada abin da sallah a cikin alqur'ani mai girma a wurare alal akalli guda biyu farko fadin Allah ta'ala kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mati lillahi rabbil alamin kaga ga sallah ga kuma nusuki shine yanka na biyu kuma fasalli li wanhar inna shani'aka huwal abtar saboda haka wannan shine hakikanin ma'anar wannan aya abinda ake nufi da wan har wato shine ainihin a yanka waɗansu malaman daga cikin malaman tafsiri suna fassara wan har shine dora hannun dama akan na hagu yin kabul kenan ko wazau amma dai a gaskiya wannan ba shine ma'anar ta bauta take ta hakika ma'anar ta hakika shine ma'anar farko shi a kuma da suke ta daga hannu da suke wannan shine wan har to wannan kuma ƙarya ce irin ta shi'a tunda su a lokacin da suka daga hannun an la'antar Abubakar da Umar suke idan sun zo karatun tahiya din su ta karshe wannan mai tambaya na gaba kuma yake cewa yake cewa wai tambayarsa shine matsayin wanda ya tahiya ta farko to da ya kammala zai tashi raka ta uku sai ya fara kabbara a zaune ina jin a darasin bayan mun yi ishara zuwa ga hadisin da yake nuna yin hakan hadisin da yake cikin bukhari da muslim shine mutum zai mike tare da kabbara amma hadisin da yake nuna kai kabbara zana kafin ka tashi baya cikin bukhari da muslim amma dai tabbatacce ne abu ya ala al-musul ya rawaito shi da haka idan kai kabbara daga zaune ka tashi zuwa ta uku yayi idan kuma ka yankura tare da mikewa da yin kabbara dai to wannan shine abinda hadisin abu huraira ke nunawa na bukhari da muslim wanda mun karanta shi a nan cikin darasin jiya ko shekaran jiya na'am bismillah malam dangane da wannan babi da aka sauki aka gayar ba a yi maganganu kamar irin da kawo bayani a kan irin wasu na sulfi da ke bayani kamar lati tasbih wanda aka ce manzon Allah sallallahu alaihi ya yayi bayani idan a raka ta farko mutum zai karanta Fatiha idan ya zai tasbihi cikin zai adadi guda kaza to shin wannan shi ibn hajar bai kawo bane cikin littafin ko kuma saboda rashin ingancin wannan nasila ce yasa bai kawo ba abin da ke cewa ya ga an karanta babu na salatu tatawwa amma gashi ibn hajar kuma bai kawo salatu tasbihi ba to me yasa bai kawo ta ba saboda shi bata inganta ba wajensa ko kuwa ba dukan sallolin na ya kawo ba akwai waɗanda bai kawo ba ya dai kawo kan galibinsu. su kuma ya kawo waɗanda yake ganin suna da ƙarfi sosai kwarai da gaske kaga bai kawo salatu tasbihi ba an fahimta ko to salatu tasbihi hadisin ta malamai sun yi sabani akai amma wafi inganci magana hadisi ne sahihi shine abin da bincike ya tabbatar al-imam al-munziri ya kawo shi cikin at-targhib at-tarhib shek nasiruddin albani ya takharijin sa a wurare da dama cikin littattafan sa duk da cewa waɗansu malaman irin su bakar abdullahi abu zaid suna cewa hadisi ne da'ifi amma bincike ya nuna cewa hadisi ne sahihi ta haka a yau kaga zaka yi salatu tasbih ka iya yi yace na biyu matsayin mutum bayan ya yi sallah sai ya addu'a ya shafa a fuskarsa mu fahimci cewa addu'a iri biyu ce akwai du'a wa ibada akwai du'a wa mas'ala du'a wa ibada shine ambaton Allah da ya bansa da girmama shi ba tare da mutum ya sanya bukatarsa ciki ba wanda wannan tasbihi na ciki subhanallah hamdallah na ciki walhamdulillah haylalla na ciki la ilaha illallah kabbara na ciki allahu akbar hauqala na ciki shine wala haula wala quwwata illa billah dukkan wani lafazi da ya kunshi girmama ubangiji wanda a ciki ka sa bukatar ka ba shine ake kira du'a'u ibada addu'a mai kunshe da ma'anar tsantsar ibada dan baka gabatar da wata bukatan ka ba ciki bangare na biyu shine du'a'u mas'ala addu'a ta roko wanda ta kunshi wani roƙon wata bukatan ka rabbi ghfirli warhamni warzuqni wa'afni wa'fu anni wannan duk kana roƙon gafara kana roƙon afuwa kana roƙon a arzutaka duk wannan shine ake kira du'a'u mas'ala to ita sallah addu'o'in da ake yi a cikin ta iri biyu ne akwai du'a'u ibada akwai du'a'u mas'ala abin da yake tabbatacce daga annabi bayan ya kammala sallama daga sallan farilla baya yin du'a'u ibada baya yin du'a'u mas'ala sai du'a'u ibada du'a'u ibada din nan shine makaranta baya zaka dana astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zalal ikram da tasbihin nan da yake 33 alhamdulillah uku Allahu akbar uku cikon na dari la ilaha illallah da so ayatul kursi da yake da karantawa da kul a'udhu rabbil falaq da kul a'udhu rabbin nas da yake karantawa a wani lokaci da sauransu dukkan waɗannan za ku ga cewa du'a ibada ne addu'o'i ne da suka kunshi ibada tsantsa to su ne abin da ya tabbata annabi na yi bayan ya kammala sallan farilla amma shin annabi na daga hannu ya gabata ya yi addu'a bai tabbata daga gare shi cewa in ya gama sallan farilla na daga hannu ya addu'a ba ko shi kadai ba ma yi da jama'a dama yi da jama'a wannan ai bid'a ne tabbatacciya wanda take ko sabani babu akai inda dama ake ja in ja shine kan matsalar idan ya gama shin yana yin du'a u matsala ya daga hannu ya addu'a wannan bai tabbata annabi na yin wannan ba an fahimta ko addu'a da ta shafi roƙo galibi annabi na shigar da ita cikin sallah a tahiyya ta karshe kafin ya sallama wanda mun karanta da dama daga cikin gani to wannan su abin abinda ko sabani babu annabi na yin su sannan kuma da kuma cikin sujada wanda mun karanta waɗansu daga cikin su ma ji wanda shi ma ko sabani babu annabi na yin su to wannan kenan sannan ita addu'a a karan kanta wannan ina magana akan alakar addu'a da yin sallah tunda yayi magana akan sallah amma ita addu'a a karan kanta yanzu zaka roki ubangiji wata bukatanka zaka daga hannu sama hadisan da suke nuna idan mutum na na addu'a ya daga hannu sama hadisi ne wanda suke mutawatirai daidai da hadisin almasawa azal khuffaini mutawatiri ne daidai da hadisin kuma maganar cewa annabi da na da wani tafki a ranar tashin kiyama da ake kira alkausar wanda ba wanda zai sha sai waɗanda suke al'ummarsa kuma duk wanda ya sha ba zai ji kishirwa har abada kaga duk hadisansa mutawatirai ne da sauransu to amma cewa in ya daga hannu ya gama addu'ar shin yana shafawa hadisin da ya nuna haka wannan da'ifi ne tabbatacce ne annabi na daga hannu amma kuma baya shafawa a fuska hadisin da duk ya nuna cewa annabi in ya daga hannu ya shafa a fuska wannan hadisin da'ifi ne da haka ladabin addu'a shine bayan ka daga hannu ka roki abin da zaka roka an ka gama addu'a sai ka sauke hannunka kawai shikenan magana ta kare an fahimta ko <laughs> da wannan ko hadisi da yi babu mutum ya tofa yawo kuma a ciki ko hadisi da ibi babu wannan yake cewa bayan sallan farilla mutum zai iya rakatan alfajiri za ka rakatan alfajiri bayan sallan farilla amma ya zanto cewa bayan sallan asubahi kenan ya zanto cewa ka zo masallaci ne a makare ko ka farka a makare kana zuwa masallaci an tayar da sallan farilla ta asubahi to kaga nan ba za ka ce ba bare in koma gefe in yi rakatan alfajr in zo da suke liman kamar da wadansu suke wannan kuskure ne saba annabi ne annabi ya ce za ku as-salatu fala salata illa al-maktuba ya an tayar da sallah to babu wata sallah da zaka yi sai ta farillan nan to da haka anan gurin sai mutum wato ainihin ya bi liman ne kai tsaye idan liman ya yi sallama sai ka tashi kuma ka yi rakatan alfajr dinka a lokacin ya halatta ba wai sai rana ta fito ba annabi ya ga wani mutum bayan an gama sallan farilla ya tashi yana rakawo'i guda biyu yace me ka sallata yanzu sai yace a rakatan alfajr ce ban samu damun yi ba lokaci ya kure mun sai yanzu sai annabi ya shiru ya kyale shi sai zanto wa annabi ce wannan wannan kuma yake cewa menene hukuncin musulmi ya auri kirista ya halatta musulmi ya auri kirista kamar yadda ya halatta musulmi ya auri bayahudiya domin ahlul kitab su halal ne a wurin musulmai kamar yadda Allah ce wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanat minal ladina utul kitaba min qablikum sharadi shine idan mace ta zanto kirista ko bai yahudiya mutum zai aure ce zanto ya ce ba baiwa ba hukuncin auren ta aka yi ja'iz ba kai shi matsayin mustahabbi ba ballantana ya zama wajibi da haka idan mutum zai aure sai ya duba maslaha bai dace ba a daidai lokacin da musulmai suke da mata da yawa yan mata da zawarawa waɗanda ba su da mazajen aure da za su katangance su su dauke musu kewa kuma shi kenan mutum ya je nemo kirista ko bai hudiya na ce bai dace ba ban cewa bai halatta ba rashin dacewa ne kan tabbas malamai sun yi ishara akan wannan amma in aka ce a kalli matsala ta fuskar halarci ko haramci sai a ce halal ne dan mutum ya auri kirista ba wani sabo da yawa ubangiji haka dan mutum ya auri bai hudiya kuma duk da haka wanda za a baiwa auren wanda za a baiwa wannan damar wanda zai ci gajiyar wannan halaccin shine musulmin da ya san addini kuma yake da riko da addinin sabanin wanda bai san addini ba mai yiwa wannan kirista din ta mai da shi kirista ko bai yahudiya ta mayar da shi bai yahudi wannan ya zama wajibi ma in an zai a hana shi dan a ce ta addinin sa galibi ko waɗanda suke zuwa kasashen turai karatu kuma su auri matan da suka samu a can ko yan kasashen ko wanda suka zo da wadansu kasashe kuma ko su ci gaba da zama a can karshe sai ga mutum ya rike ya zama kirista to irin wannan kaga ba za ka ba su wannan fatawar ba da haka mas'alan sai a kalle ta fuskar ilimi sosai halatti da haramci daban wannan ya halatta sannan waye wanda za a ce ya halatta din wanda aka san cewa yana da karfin riko da addinin da ita dai bata isa ta juyar da shi ba sannan kuma idan aka ce ga matan musulmi da ba su da mazaje to ya kamata mutum ya rufa yar uwarsa musulmai musulma asiri sama da yaje nemo wanda ba musulma ba wannan ya kawo wani hadisi yace to idan ya zanto cewa wai a bayan sallah ta farilla annabi yana yin du'a ibada ne to me zaka ce game da fadin annabi sallallahu alaihi wa da yake cewa addu'o'in da aka yi su bayan salloli na farilla abin karba ne ai abin da zan ce da kai asibitul arshi sun banko shi haka malaman hadisi suka ce samu gado ko gida sannan sai ka ce wani irin fenti za a yi ai ba na ne daga cikin hikima ka rinka neman fenti yayin da kake da fuloti kadai ko bulo ɗaya ka dora ba a wajen to kamar haka ne ba ka iya neman hukunci ka ciro karkashin hadisi bayan baka tabbatar da ingancinsa ba tukuna yanzu wannan hadisi shine nake bin ka bashi wa ce maka ingantacce ne in ka tabbatar da ingancinsa sannan ne za a ce to akwai ta cewa game da abin da na riga na tabbatar a baya ba ka riga ka tabbatar da ingancinsa ba ko to wannan ba za ka fara yin magana ba tukuna na'am idan ka biyar da cewa ita kirista ce ta wani ta ita yanzu duk ga huru shi sai ka tafi da ita wai na cewa idan ita kirista ka aure ta kai ka cigaba da zama da musuluncin ka ita kuma ta zama ta cigaba da zama da kiristancin ta har kuka mutu kan haka kai Allah ya baka aljanna ita kuma gashi makoma ta wuta to a cikin aljanna wata wata za a baka duk ga wurin